Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar laraba goma ga watan afrilu ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran to ibrahim babban attorney general din amurka william ba ya yi kememe ya ki faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar takamaiman bayanan da ke cikin rahoton da mala ya gabatar kan binciken rasha yayin da wani kwamitin majalisar ya yi wani zama kan masu rajin ganin an fifita fara fata a amurka sannan za ku ji cewa masu zanga-zanga a sudan na ci gaba da zaman dirshan a headquarters sojojin kasar inda suka nace sai shugaba umar albashir ya sauka yayin da ita ma gwamnati ke ci gaba da rarrashin su. To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa a jamhuriyar Nijar an yi taron tunawa da kisan gillar shugaba bare tare kuma da kiran da a zakulo makasansa to sai dai fa. A wani abin da ake ganin sa a matsayin hanyar wanke waɗanda suka bindige janar Ibrahim Ba'ala mai nasara. Kundin tsarin mulkin Nijar ya kunshi wasu kudurorin da suka yafe wa masu hannu a juyin mulkin 1996 da na 1999. za kuma a ji wani rahoto na musamman kan wani kazamin yaƙi da ya sake barkewa a ƙasar libya kamar kowace ranar laraba madina dauda na tafa da shirinta na demokaradiyya a yau amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum babban attorney general ɗin amurka william ba ya ki amincewa ya yi takamaiman bayani a gaban 'yan majalisar dokokin kasar kan rahoton binciken da robert mala ya yi game da rasha amma ya ce yana sa ran cikin mako guda zai fitar da tacaccen rahoton yayin da a karan farko ya bayyana a gaban majalisar dokokin amurka a jiya talata tun bayan da ya fitar da kanin sakamakon rahoton a kwanakin baya 'yan democrat sun yi ta hura wuta ma wato ba kan sai ya fitar da cikakken rahoton waɗanda suke ikirarin cewa yana kare shugaba donald trump daga ainihin abin da binciken ke kunshe da shi sai dai ba ya ce zai fitar da tacaccen rahoton ne kawai saboda a kare waɗanda suka ba da shaida a binciken na mala da kuma kare abin da ya shafi sirrin ƙasa. Right now, the special counsel is working with us on identifying information. Ya ce yanzu haka muna aiki tare da kwamitin mala domin su taimaka mana gano ire-iren waɗannan bayanai da suka faɗa rukunin waɗanda za a tace. Sannan za mu faɗi dalilinmu na tace su. Akwai dai rahotanni da suka rawaito wasu daga cikin mambobin kwamitin na mala suna cewa babban attorney general ɗin ya yi rafa-rafa kan wasu bayanai da za su iya yin illa ga shugaba Trump. Shugaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke kula da fannin shari'a jerin nadla ya tabbatar da cewa laifukan da suka shafi nuna ƙiyayya ga wani rukunin jama'a sun karu cikin 'yan shekarun na amurka yana mai cewa hare-haren da ake kaiwa kan irin waɗannan rukunin mutane ana kai su ne kan waɗanda ake musu kallon ba fararen fata ba ne yayin da yake jawabin buɗe sauraron bahasi kan batun masu rajin ganin an fifita farar fata amurka nadla wanda ɗan democrat ne ya ce ana kai hare-haren ne bisa wani ra'ayi da wasu suka yi amanna cewa waɗanda ba fararen fata ba da suka hada da amurkawa bakaken fata 'yan asalin afirka da yahudawa da musulmi ko kuma sauran tsararin al'ummomi na kitsa wani gagarumin shiri na kawar da fararen fata sauraron wannan bahasi da kwamitin ya shirya ya samo asali ne sanadiyar kisan gillar da aka yi wa wasu musulmi a new zealand a watan da ya gabata wata kungiyar yahudawa da ke yaƙi da kalaman batanci mai suna anti-defamation league a nan amurka ta ce cikin shekaru goma da suka gabata sama da rabin kashe-kashen da aka yi a ƙasar masu rajin ganin an fifita wurin fata ne suke aikatawa abin da ya sa aka ga adadin ya kai kashi 78 kenan cikin 100 a bara wasu kafafen yada labarai na talabijin biyu a isra'ila waɗanda suka rika rawaitowa cewa ana tafiya kan kankan a zaben 'yan majalisar ƙasar da aka yi yanzu sun ce jam'iyyar firayim minista benjamin netanyahu ta likud party ce a gaba da 'yar tazara yayin da ake ci gaba da ƙidaya ƙuri'un an yi hasashen cewa jam'iyyar ta likud wacce ta kulla kawance da jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya ita za ta lashe mafi akasarin kujerun majalisar sai dai babban abokin hamayya benny gantz wanda tsohon shugaban soji ne na ci gaba da ikirarin cewa jam'iyyarsa ta blue and white party ce ta lashe zaben shi dai prime minister netanyahu na fata ne ya sake lashe zaben wanda zai bashi wa'adi na biyar duk da cewa yana fuskantar tuhume-tuhume kan cin hanci da rashawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu zanga-zanga a khartoum na ci gaba da kira ga shugaba umar albashir na sudan da ya sauka daga mukaminsa yayin da suke ci gaba da zaman dirshan ɗinsu da suke yi a gaban headquarters sojin ƙasar inda aka yi ta jin aman bindiga wasu shaidu sun ce yunkurin da jami'an tsaron gwamnati suka yi na tarwatsa masu zanga-zangar ya gamu da turjiya daga dakarun ƙasar waɗanda suka rika kare masu zanga-zangar. Daya daga cikin masu boran kenan take cewa mun kwashe wata hudu muna zanga-zanga tun daga ranar 19 ga watan Disamba. Mu bukatar mu ɗaya ce kawai dole ne gwamnatin nan ta tafi. Ba za mu taɓa barin nan ba har sai gwamnati ta faɗi. Sai dai kakakin gwamnatin shugaba Arbashir Hassan Ismail ya ce ba wato ba haka za a yi ba. lan yusad bab hawar wani wa inna ya ce kofa a buɗe take domin a samu tattaunawa gwamnati a shirye take ta rungumi kowa da kowa kama daga waɗanda suka ki amincewa a tattauna har zuwa ga waɗanda suke ƙoƙarin kawar da gwamnatinmu masu fashin baki dai sun ce zanga-zanga ta sudan ta samo asali ne daga korafin da 'yan ƙasar suke yi na tsadar rayuwa majalisar dinkin duniya ta ce mai yiwa taron ƙasar da aka shirya za a yi a ranar lahadi a libya domin fara shirin sasanta bangarorin da ke fada da juna ba zai yiwu ba sanadiyar sabon wato sabon rikici da ya barke a birnin tripoli a wasu sanarwa da ya fitar a jiya talata wakilin majalisar dinkin duniya wato gassan salami ya ce a shirye yake gudanar da taron to amma ga dukkan alamu sabon rikicin da ya barke ka iya kawo tarnaki ga shirin sasanta takaddamar siyasar ƙasar ta libya salam ya ce zai dage dantse wajen ganin aiki dare da rana domin ganin ya kawo ƙarshen wannan rikicin soji da ya barke Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. a babin rahotanninmu za mu fara yada zangon ne a jamhuriyar Nijar inda ajiya jiya talata aka yi hidimar zagayowar ranar tunawa da kisan gillar da aka yi ma shugaba janar Ibrahim Bare mai nasara shekaru ashirin da suka gabata. Kama daga matar mamacin da 'yan uwa da abokan arziki da sauransu an yi ta kiran da abi mamacin kadi. Ga dai wakilinmu a Yamai Sulaiman Barma da cikakken rahoton. A wata ranar Juma'a tara ga watan Afrilun 1999 ne shugaban ƙasar Nijar na zamanin jamhuriya ta hudu janar Ibrahim Ba'are mai nasara ya haɗu da ajalinsa. Bayan da wasu sojojin da ke tsaron lafiyarsa suka buɗe masa wuta a filin jirgin sama iskadiri da ke birnin Yamai, lamarin da a wancan lokaci aka bayyana a matsayin tsautsayi. Sai dai makusantansa na ganin shiri ne aka tsara takanas da nufin kawar da shi daga karagar mulki. Shekaru 20 bayan faruwar wannan al'amari, har yanzu ana jan kafa wajen yi wa jama'a haske a kai in ji mai ɗakin mamacin madam clemence aisa ba'are Nous, nos attentes, euh, bien sûr, ta ce abin da muke jira shine a yi shari'a amma kafin nan ya kamata a nemo gaskiya a duk inda take domin da farko an ce da mu tsotsayi ne ya haddasa mutuwarsa amma kuma daga bisani mun zo da hujjojin da ke nunin kisan gilla ne duba gani an ce hatsari ne kuma aka dawo aka ce boran sojojin fadarsa ne ya yi sanadiyar mutuwarsa a wani abin da ake ganin sa a matsayin hanyar wanke waɗanda suka bindige janar ibrahim ba'ala mai nasara kundin tsarin mulkin nijar ya kunshi wasu ƙudurorin da suka yafe wa masu hannu a juyin mulkin 1996 da na 1999 sai dai kotun ecowas da ke abuja a zamanta na watan oktoban 2015 ta sanar cewa an yi wa iyalin marigayin laifi saboda haka suna da 'yancin a fitar da su daga duhu kamar yadda shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta daidai Ash Professor Jibril Abarshi ke karin bayani a kai. Na ɗaya ta ce wani ahuwar da an ce an yi cikin constitution wato bata ba da 'yancin a yi shari'a hukunci ba amma iyalin shi suna da 'yancin su san gaskiya yadda an ka wakanar da abun da ya faru suna da 'yancin su san gaskiya hukumomin da an ka tuntuɓa na su ta hiyar da wato wannan shari'ar da sai eh, da yawo ta yi su harin suna bisa kan bakansu na cewa a ahuwar da an kai ta hana a yi bincike a nasu bangare lauyoyin da ke kare iyalin marigayin na ci gaba da shige da fice don ganin gaskiya ta bayyana Maitre Sha'ibu Abdurrahman na daga cikin waɗannan lauyoyi. Tun da aka ba da wannan shari'a ke in kai shekara hudu mun aje letter ko ina mu ce to gashi a ba su dama su zartalo hakuncin na sai dawo abinda ta zarto a tabbato da shi. Janar Ibrahim Ba'ari mai nasara ya haye karagar mulkin Nijar bayan da ya hamɓarar da shugaba Muhammad Usman a ranar 27 ga watan Janairun 1996 kafin daga bisani ya shirya zaben da aka ce ya lashe da kashi fiye da 90 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. To amma shekaru uku bayan haka kwamandan dogarawan fadarsa dauda malam wanke ya kawar da shi a ranar 9 ga watan afrilun 1999 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman yanzu kuma sai wani rahoto na musamman kan wani babban yaƙi da ya sake barkewa a Libya. Har yanzu wani wagegen yankin nahiyar Afirka musamman ma sassan da ke makwabtaka da kasar Libya na ci gaba da ɗanɗana bala'in wanzuwar makaman yaƙi da aika aikan rashin imani bayan tashin hankalin da ya kai ga zubar da jini a libiyar wanda har ya hada da shugaban kasar na lokacin mu'amar gaddafi wanda wasu ke ganin tun bayan wannan tashin hankalin na libya makaman yaƙi suka fada hannun miyagu da dama a yankin wanda tun sannan bai san wani abu wai shi zaman lafiya ba yanzu kuma ga wani mummunan tashin hankali ya kunno kai kuma har ya doshi Trablus babban birnin kasar ta Libya kuma har ya fara laƙuma rayukan fararen hula A wannan rahoton da Lisa Schlein ta muryar Amurka ta rubuta daga birnin Geneva ta yi shimfiɗa da cewa ƙungiyoyin jinƙai na kira ga ɓangarorin da ke yaƙi da juna a Libya da su ɗau dukkanin matakan da ke yiwuwa su kare fararen hula a yayin da yaƙin da ɓangarorin biyu ke yi na mallakar Trablus babban birnin ƙasar ya daɗa ƙazancewa kuma adadin mace-mace ke ta ƙaruwa. Ga cikakken rahoton da Lisa Schlein ɗin ta haɗa muryar Amurka daga birnin Geneva wanda na fassara kuma zan karanta. Cikin 'yan kwanakin nan cibiyoyin asibiti da ke kusa da birnin Trablus sun jimlanta mace-mace akalla 47 baya ga mutane 181 da suka je raunuka. hukumar lafiya ta duniya who ta ce farar hula tara ciki har da wasu likitoci biyu na cikin waɗanda suka mutu ɗin ta ce ɗaya likitan ma ya gamu da ajalinsa ne lokacin da yake ceton rai da wata motar ɗaukar majinyata mai magana da yawun hukumar ta who tarik jasarivic ya ce hukumar ta tattara ɗimbin bayanai game da hare-haren da aka kai ma ma'aikatan jinya da kuma cibiyoyin jinya waɗanda au suka kashe au suka ta ma'aikatan na jinya 32 da majinyata tun daga bara zuwa yanzu ya ce auna ma'aikatan jinya ya saba ma dokar ƙasa da ƙasa ta jinƙai. To respond to this spike in violence, the health sector pre-positioned supplies ya ce don tunkarar daɗa ƙazancewa da wannan tashin hankalin ke yi ɓangaren jinya yakan shirya kayan jinya ne tun da wuri saboda a iya kai ɗauki cikin gaggawa da kuma inganci an kintsa kayan jinya na gaggawa da kayan kula da waɗanda suka ɗima wuta aka ajiye su a wasu cibiyoyin lafiya da ke wasu muhimman wurare hudu kayan na iya jinyar mutane dubu biyu da goma na tsawon watanni uku kuma za su iya warkar da nau'ukan raunuka da dama jasiribig ya ce hukumar ta who na fargabar yiwuwar ci gaba da yaƙi na tsawon lokaci ya sa ɗan kayan jinyar da ake da shi ya ƙare wani ƙare ga matsalar kuma shi ne cewa hukumar ta who na fama da karancin kuɗi ya ce mai yiwuwa ma hukumar ba za ta iya wadata jama'ar da ke bukata da magunguna ba muddin masu bayar da gudummawa ba su agaza sosai ga asusun neman dala miliyan 43 da rabi da ta buɗe ba a halin da ake ciki kuma kwamishin kwamishiniyar sashen kare 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet na kira ga dukkan bangarorin da ke wannan faɗan da su kiyaye abubuwan da suka wajaba a kansu a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa mai magana da yawunta rabina shamdasani ta ce wajibi ne bangarorin da ke yakin su ɗau dukkanin matakan da suka wajaba na kare fararen hula da kuma kadarorin da ba na soja ba irin su filayen jirgin sama da makarantu da asibitoci da kuma gidajen yari The High Commissioner stresses that the principles of distinction, proportionality and precaution. Ta ce babbar kwamishiniyar ta jaddada cewa dole ne a yi la'akari da bambance-bambancen wurare da cancanta da kuma bin komai a hankali da natsuwa a kowane lokaci. A wani fararen hula da muradunsu haka siddin da kuma kai hare-hare barkatai na iya zama manyan laifukan yaƙi. Shamdasani ta ce abin da ya fi damun babbar kwamishinayar shine lafiyar dubban 'yan gudun hijira da kuma bakin hauren da ke wuraren da aka garkame su daura da fagen dagar da ke yankin Tripoli. Ta ce suna cikin matukar haɗari. Babbar kwamishinaya Bachelet ta yi kira ga hukumomin da abin ya shafa da kar watsi da mutanen. ranar litinin ma majalisar ɗinkin duniya ta yi wani kira na gaggawa na buƙatar a cima kwance ɗamara na tsawon sa'o'i biyu a bayan garin trablus don a samu damar kwashe fararen hula To yanzu kuma lokaci ya yi da za mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Me ke faruwa a Majalisar Dokokin Najeriya a game da zaben shugabanni? Shin gaskiya ne cewa kan 'ya'yan jam'iyyar APC a rabe yake? To in haka ne, wace rawa 'ya'yan jam'iyyar PDP ke takawa wajen samun gallaba? Dagewa da jam'iyya ta yi na ganin an zaɓi waɗanda take so daidai ne za mu yi ƙoƙarin warware zare da abawa akan wannan batun. Ni ce Madina Dauda. Majalisar Dokokin Najeriya musamman mata dattawa ta nuna alamun sauyi a daidai lokacin da manyan 'yan majalisar suka rasa kujerunsu. Irin su shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki wanda aka yi ta sharhi akan faduwarsa ganin cewa shine mutum na uku mafi girman mukami a kasar. Sai tsofin gwamnoni biyu Godswill Afabio da George Akume, sai Binta Masi Garba da Kwamre Shehu Sani da Suleiman Hunkuyi. A ɓangaren majalisar wakilai, Yakubu Dogara ya ci zabensa da gagarumin rinjaye a jiharsa ta Bauchi. Abu ɗaya da ƙila zai hana shi samun shugabancin shine in jam'iyyar APC mai rinjaye ta bi shirin karɓa-karɓa da ake yi. To zai zama shiyarsa ta arewa maso gabas ba za ta samu ba, duk da cewa ya koma jam'iyyar adawa ta PDP, wanda a halin yanzu ba ita ce mai rinjaye ba. To sai dai a ƙididdiga da na samu na nuni da cewa a majalisar dattawa APC na da rinjaye da sanatoci 65 pdp tana da 43 sannan ypp na da ɗaya inda uwar jam'iyya ta ce ta tsaye da ahmed lawan a matsayin wanda zai gaje kujeran shugaban majalisar dattawa sanata dr aliyu sabi abdullahi shine mai magana da yawun majalisar dattawa kuma ɗaya cikin sanatoci waɗanda za su zaɓi sabon shugaban majalisar kiran da nike a nan shine mu sani a baya an zargi 'yan fati cewa su ne suka yi soko-soko ba su tsaya sun yi abin da ya kamata ba an ce shugaban kasa bai nuna shi dan siyasa ba bai nuna cewa ga wanda yake so ba to wannan karon ya nuna to wani cece kuce kuma za kawo ya faɗa kuma abin da ya faɗa da ni ya fi kama ni har cikin zuciyana ya ce na tsaya zaɓe guda biyar wannan na biyar shine na ƙarshe kuma allah ya da shekara hudun gadan 'yan najeriya suka bani in na kare zan koma ƙauye inda ma ƙauyen take fuskantar ƙalubalen canjin yanayi to amma shekara hudu ga da aka bani dama ina so in aiki tukuru in ji shugaban ƙasa muhammadu buhari in bar ma 'yan najeriya abun da za su yi alfahari da shi wanda zai kawo soyi a rayuwansu ya inganta rayuwansu da na 'ya'yansu najeriya ta canja a aza ta bisa kan hanya watan next level kenan da ake magana ko ba haka ba yadda abubuwa za su ɗauki seti don ta yi kyau to don allah inda shugaba ya hito ya yi wannan kukan ya ce kuma yin haka sai da taimakon ku sai da tallafin ku sai da haɗin kanku to a matsayi na na mai kishin ƙasa mai son shugaban ƙasa na me ya kamata yi ai ba sai na jayayya ba sabaka duk wanda ke jayayya akan wannan dama can duk wani abun da ya a baya irin maganan nan da ake haɗi ba san macito ba dama sai mai ya kare kuma in yamma ta yi ai kowa ya san hanyar gidan uban shi haka ce so mu na imanin yawanci 90% of 'yan majalisa sun amince da abin da ya faru sun yadda sun rike kuma za mu haɗa kai insha Allahu ranar da za a kawo wannan majalisa a ce ta fara aiki insha Allahu Senator Ahmed Lawal shi ne zai kasance senate president din mu bi la ta'ala sanata alin dume wanda shi ma da ɗaɗɗe ne a majalisar kuma ɗan shiyar arewa maso gabas ya ce shi fa zai yi takarar kujerar shugaban majalisar dattawan duk da wannan zaɓi da jam'iyya da shugaba buhari suka yi kuma tuni har ya fito da manufofinsa guda tara na yadda zai aiwatar da harkokin majalisar dattawan a bangaren arewa maso yamma sanata kabiru ibrahim gaya ya ce shi ma zai fito ya yi takarar mataimakin shugaban majalisar dattawa. kaman nan guda goma ne da za a bar a majalisa amma hudu ne manya wannan in dai da rabo ake na adalci na gaskiya na kuma allah da annabi to za a raba wa'annan guda hudun nan jihohin da ka taimaka apc ta ci zaɓe a raba masu wannan mukami guda hudu arewa maso gabar arewa maso yamma arewa ta tsakiya da kudu maso yamma su kenan guda hudun nan da suka ba firazin muhammadu buhari ƙura'a sauran kuma sai a jam'iyya ta toshe da gwamnati haɗu su toshe baraka ɗan da can a ba sauran mukaman kowane bangare su ma ya taɓa don ba za ka zo ka ce misali a yanzu an ce speaker ya fito daga kudu maso yamma mataimakin shugaban ƙasa daga nan yake ɗaya mukamin na mataimakin speaker zai fito daga arewa ta tsakiya sanar president zai fito daga arewa maso gabar to sai kuma ita arewa maso mai kadai da tafi kowa kawo kura a ce kuma ita ba ba ta mukami ba haka ya kai kaga ba a daidai ba a ce kuma a tafi can a dauko dan Niger Delta a bashi mukami da sanata ɗaya ne a wurin mu muna santoci ashirin a nan kana mu ga wannan mukaci gaskiya kamata a duba kuma ko yaƙi ka je ka ci wanda ake ba su gani mai yaƙi a wanda suka je suka yaƙi ba ɗin da ana haka ashe nan ga wani wajen ma da suka wahalar siyasa ba ba su roman demokradiyya ba ashe ba ta da amfani ma siyasa kenan siyasa din da ka yi ta to roman demokradiyya wanda ya wahalar ta amfane ta amma mai magana da yawun jam'iyyar lanre isa onilu ya ce matakin da jam'iyyar ta ɗauka na zaben shugabanninta tana kan doka Precisely what happened in 2015, when some within the APC fold sold our birthrights to our opposition party. And some people now consider that to be the new normal. It is not. In fact, that action was not democratic. Lare Isa Onilu ya ce idan kun yi la'akari da abin da ya faru a shekara 2015 wasu sun ba da shawarar a ƙauracewa abin da uwar jam'iyya take so wannan ba siyasa ba ce kuma ba demokradiyya ba ce ba daidai aka yi ba saboda haka a yanzu za mu haƙiƙance akan bin umarnin uwar jam'iyya shine abin da muke ganin zai haifar mana da ɗa mai ido akwai zargin cewa jam'iyyar pdp na da hannu cikin wannan rarrabuwar kawuna da ke faruwa a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc a game da zaben shugaban majalisar ta dattawa wani abu da umar sani da kat ɗaya cikin masu magana da yawun pdp ke cewa suna da ƙwaƙƙwarar hujja idan an ce haka abin da muka ce shine mu ma muna da yawan ƙuri'un da ya dace a yi da mu misali a majalisar dattawa a yanzu muna da sanatoci guda 43 zuwa 46 idan komai ya tafi daidai to misali yanzu akwai jihohi guda biyu da har yanzu ba a tabbatar da 'yan majalisunsu ba na tarayya akwai guda ɗaya a bayarsa akwai kuma guda ɗaya a a imo sannan akwai wanda kuma muka shigar da kara cewa bai kamata a tabbatar da cewa su bane saboda haka muna hangen za mu samu sanatocin misali guda hamsin to idan muna da sanatoci guda hamsin suna da jaye da mutum tara kenan to idan mutum tara su za su iya jawo mutane daga wajen mu ko mu ne za mu iya jawowa daga wajen su shine ake buta fafatawa yanzu ba za a iya yi mutum kana da mutane kana da ƙuri'u guda hamsin a cikin guda ɗari da tara a ce ba za a yi da kai ba ai ba zai yiwu ba saboda haka shi yasa mu ma muna bin irin namu tsarin mu tabbatar da cewa an yi nama kuma babu wani doka musamman da ya ce lallai idan kana da rinjaye dole kai ne za a zaba a lokacin da yake bayyana ra'ayinsa a game da dambarwar majalisar shugaban muryar talaka na shiyar arewa maso gabas sale bakuru sabon fegi da maturu yana mai cewa batun da za a ce wai eh, shugaban jam'iyyar apc shi kadai ya fito ya ce sun yi nominatin mutum daya daga arewa maso gabashin najeriya a wannan ne ina ganin karan tsaye ne ga dimokuraɗiyya idan 'yan najeriya ba za ku manta ba 2015 abin da ya faru kenan wadda aka ce an yi haka an yi numaritin mutum ɗaya aka zo aka bi son rai aka zaɓi shugaban majalisa wadda haka ta sa takaddama tsakanin shugaban majalisa kowa ya sani da shugaban kasa muhammadu buhari wannan ta sa mu kanmu al'ummar najeriya ba mori wannan majalisar ba wadda aka kare da cece ce da kace na ce wadda babu abin da aka zo aka tabuka yanzu yau an zo an ce ma an cire mana sanatar Ahmed Lawan daga arewa maso gabashin Najeriya kuma a arewa maso gabashin Najeriya nan akwai sanatocin da suka fi shi amfani wadda mun gani a ƙasa an yi to mu yanzu bukatar mu shine a bar majalisa huruminta ne ta zaɓi senate president wannan shi zai kawo ci gaba da an ce an bawa arewa maso gabashin najeriya ya kamata a bar caucus na arewa maso gabashin najeriya su su cire su cire sanar president ɗinsu amma idan aka ce an yi haka wannan karan ne a majalisa kuma ba ci gaba zai kama da mu kuma ba wai koma baya muke so mun fi so mu ci gaba a matsayin mu na yan najeriya wannan ce ma ta sa muka fito muka zaɓi yan majalisun da muke ganin cewa za su haɗa kansu da shugaban ƙasa amma ba wai a yau dimokuraɗiyya karan tsaye kawai a ɗauka zuwa muku ɗauki ɗora ta zamanto ba a canja zani ba. a nan za mu dasa aya A makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora a huta lafiya. To a gaida Madina yanzu kan ga Mahmud ya dawo da labaran duniya an manfa a takaici. Babban atoni janar ɗin Amurka William Barr ya ki amincewa ya yi takamaiman bayani a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar. kan rahoton binciken da robert mala ya yi game da rasha amma ya ce yana sa ran cikin mako guda zai fitar da tacaccen rahoton yayin da karan farko ya bayyana a gaban majalisar dokokin amurka a jiya talata tun bayan da ya fitar da kanin sakamakon rahoton a kwanakin baya 'yan democrats sun yi ta hurawa ba wuta kan sai ya fitar da cikakken rahoton waɗanda suke ikirarin cewa yana kare shugaba trump ne shugaban kwamitin majalisar dokokin amurka da ke kula da fannin shari'a jerin nadala ya tabbatar da cewa laifukan da suka shafi nuna ƙiyayya ga wani rukunin jama'a sun ƙara cikin 'yan shekarun nan a amurka yana mai cewa hare-haren da ake kaiwa kan irin waɗannan rukunin mutane ana kai su ne kan waɗanda ake musu kallon ba fararen fata ba yayin da yake jawabin buɗe sauraron bahasi kan batun masu rajin ganin an fifita farar fata a amurka nadla wanda ɗan democrat ne ya ce ana kai hare-haren ne bisa wani ra'ayi da wasu suka yi amanna cewa waɗanda ba fararen fata ba da suka hada da amurkawa baƙaƙen fata 'yan asalin afirka da yahudawa da musulmi ko kuma sauran tsirarin al'ummomi na kitsa wani gagarumin shiri na kawar da fararen fata wasu kafafen yada labarai na talabijin biyu a isra'ila waɗanda suka rika rawaitowa cewa ana tafiya kan kankan a zaben 'yan majalisar kasar da aka yi yanzu sun ce jam'iyyar prime minista benjamin netanyahu ta likud party ce a gaba da 'yar tazara yayin da ake ci gaba da kidaye kuri'un an yi hasashen cewa jam'iyyar ta likud wacce ta kulla kawance da jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya ita za ta lashe mafi akasarin kujerun majalisar sai dai babban abokin hamayya benny gantz wanda tsohon shugaban soji ne na ci gaba da ikirarin cewa jam'iyyarsa ta blue and white party ce ta lashe zaben shi dai firayim minista netanyahu na fata ne ya sake lashe zaben wanda zai bashi wa'adi na biyar duk da cewa ana wato yana fuskantar tuhume-tuhume kan cin hanci da rashawa masu zanga-zanga a khartum na ci gaba da kira ga shugaba umar albashir na sudan da ya sauka daga mukaminsa yayin da suke ci gaba da zaman dirshan da suke yi a gaban hedkwatar sojin kasar inda aka yi ta jin aman bindiga wasu shaidu sun ce yunkurin da jami'an tsaron gwamnati suka yi na tarwatsa masu zanga-zangar ya gamu da turjiya daga dakarun kasar waɗanda suka rika kare masu zanga-zangar majalisar ɗinkin duniya ta ce mai yiwuwa taron ƙasar da aka shirya za a yi a ranar lahadi a libya domin fara shirin sasanta ɓangarorin da ke takaddama da juna ba zai yi ba Kuma saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi mafi Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da injiniyar mu ta wannan lokacin na Shuwan Kale ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. Le monde aujourd'hui.